Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 24 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hauwa da kanin labarai. Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin da ya jagoranci wata ya kware ta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow. Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya laraba cewa sabuwar kwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA 2.86 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutane da suka taɓa kamuwa da cutar covid-19 a yayin da tasirin kungiyar asis ke ci gaba da raguwa a iraki a nan wani babban kwamandan amurka janar matu mcfarlane ya yi gargadin cewa har yanzu burbushin da ya rage na kungiyar na barazana ga tsaron yankuna da ba sa karkashin haɗakar tsaron amurka kanin labaran kenan kamar yadda kuka yi a cikin kanin labaran bayan mutuwar prigozhin menene makoma kungiyar sojan haya ta wagna a afirka ta yamma idan wannan ya rasu lalle su sai sun ɗauki nazari sai sun yi lissahi yadda kamfanin zai ci gaba da yi bayan shi eh, prigozhin ya zama babu to wannan zai ɗaukan musu lokaci To duk da cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai halarci muhawarar farko da jam'iyyarsa ta Republican ta shirya ba amma ya samu goyon baya aino kamar tsohon gwamnan new jersey da ya fito wato karara ya ainihin soki shi trump din wallahi da aka ci gaba da yi masa ihu sai da ya daina magana ya kasa magana har sai da ya jira sannan aka yi masa magana to wannan abin mamaki ne kamar kowace safiya alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali da alheri grace abdu za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko. Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin da ya jagoranci wata ya kware ta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan. Yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow a jiya Laraba inda mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu. hadarin ya haifar da zargi a nan take inda makomar shugaban kamfanin na wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan da wato tun bayan ta da kayar bayan da ya yi akan sojojin na rasha a lokacin da lamarin ya faru shugaba vladimir putin ya la'anci ta da ƙayar bayan inda ya sha alwashin ɗaukar ramuwar gayya amma daga baya aka janye tuhumar da ake yi ma prigozhin shugaban na wagner wanda dakarunsa na daga cikin kwararrun dakarun da ke cikin dakarun rasha da ke ukraine an bar shi ya janye zuwa kasar belarus inda ya rika leƙa rasha daga lokaci zuwa lokaci hadarin jirgin ya kuma faru ne bayan da kafar yada labaran rasha ta ba da labarin cewa an kori wani babban janar din soja daga makamin kwamandan askarawan sama bayan da aka samu labarin yana da alaka da progazine jirgin mai dauke da wato matuka uku da fasinjoji bakwai da ya taso daga moscow kan hanyar shi zuwa st petersburg ya faɗo kasa ne daga nisan kusan kilomita 300 misalin mil 185 a arewacin babban birnin ƙasar kamar yadda jami'ai suka sanar ta kafar kamfanin dillancin labaru na tas cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta amurka cdc ta faɗa a jiya laraba cewa sabuwar kwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba ba 2.86 ka iya zama mafi sauran haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar ta covid-19 a baya ko waɗanda suka karɓi rigakafin hukumar ta cdc ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in kwayar cuta ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da kwayan cutar na baya amma sakamakon yawan sauya yanayi da aka gano a dangin wannan kwayar cutar akwai zulumi game da tasirinta akan rigakafi da cututtukan na baya in ji hukumar masana kimiyya na sa ido akan samfurin kwayoyin cutar na ba.286 saboda tana da launuka har 36 da ya sa ta sha bamban da wadda ta fi bayyana a fili a yanzu wadda take samfurin xbb 1.5 sai dai hukumar ta cdc ta ce har yanzu babu isasshen samfurin kwayar cutar da zai samar da gamsassun gwajin kwayoyin halittarta tun a farkon watan nan hukuma ta ce tana bin sawun dangin yanayin kwayar cutar samfurin ba286 wadda aka gano a kasashen amurka denmark da isra'ila a jiya laraba cdc ta ce karuwar da ake gani a yanzu haka a kwantar da marasa lafiya a asibitoci ba lalle ba ne ya kasance dangin kwayar cutar na ba286 ne ya haifar da shi yayin da tasirin kungiyar isis ke ci gaba da raguwa a iraki a kwanan nan babban sojan amurka janar matthew mcfarlane ya yi gargadin cewa har yanzu burbushin da ya rage na kungiyar na barazana ga tsaron yankuna da ba a karkashin dakarun tsaro da amurka ke jagoranta da ya hada da wasu yankuna na siriya manazarta dai na kallon yadda kungiyar ta isis ke faɗaɗa a afirka da asiya a yayin wani jawabi ga manema labarai ta kafar yanar gizo a watan nan da yake magana a akan kungiyar daesh kamar yadda ake kiranta a takaice cikin kalmar larabci macfailan ya ce ba sauran wani yanki da isis ke da iko da shi a halin yanzu an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan ra'ayoyi mabambanta ne suka biyo bayan wani rahoto kan mutuwar shugaban kungiyar wagner yevgeny prigozhin wanda ya rasu a jiya laraba a kasar rasha kawo yanzu ba a kai ga tantance ko kuma tabbatar da gano gawarsa ba daga cikin gawar waki da aka tantance tun bayan hatsarin jirgin sama wanda ya hallaka mutane goma wakilin murya amurka a turai iramatu garba baba ta hada mana rahoto a shekarar 2014 Yevgeny Prigozhin ɗan shekaru 62 ya kafa ƙungiyar sojojin haya ta Wagner. Sai dai a baya-bayan nan an yi ta tafka muhawara kan inda shugaban ƙungiyar ya shiga. Kwatsam aka ji labarin mutuwarsa a hatsarin da wasu shaidun gani da ido ke cewa jirgin ya kama da wuta kafin ya rikito ƙasa. Duk da yake kawo yanzu ba a kai ga tabbatar da dalilin faduwar jirgin saman da ma mutuwar shugaban ƙungiyar ta Wagner ba rahotanni kan mutuwarsa sun tayar da hankulan bangarori daban-daban musamman ma na kasashen da ke da alaka da rasha dr sadiq abba mai sharhi ne kan harkokin tsaro da siyasar kasashen sahel ya yi tsokaci kan tasirin da mutuwar prigozin ka iya yi ga yankin na sahel idan yanzu an tabbatar da shi shugaban kamfanin wagner ya zama babu cikin wannan jirgi da ya haɗi lalle su 'yan wagner king abin da zai dame su ba zuwa nijar ba ko zuwa mali ko zuwa wani yaya za su shirya su ci gaba da zamansu bayan sun ɓadda mai gidansu da yake shine wanda yake tsara komi shine kominsu to idan wannan ya rasu lalle su sai sun ɗauki nazari sai sun yi lissahi yadda kamfanin zai ci gaba da yi bayan shi furgojini eh, ya zama babu to wannan zai ɗaukan musu lokaci a nashi bangaren abdulrahman alkasin wani mai nazari kan al'amuran tsaro a jamhuriyar ta nijar ya yi saurin karyata jita-jitan da ake yi na danganta taimakon ƙungiyar ta vagna ga sojojin da suka hambar da gwamnati wato a jamhuriyar ta Nijar. Abin da ya kamata a sani ya babu wata alaka da hukumomin niger na soji da ita kungiyar Wagner. Duk da ke kiraye-kiraye suna hitarwa ga daga ɗaiɗaikun mutane na neman ita niger in ta karkata akalarta kwarai daga zuwa ga Rasha. To sojojin Wagner da Prigozin ɗin da ke jagoranta sun yi ƙaurin suna a jamhuriyar Afirka ta tsakiya inda suke zama da zimmar yakar 'yan tawaye da suka hana zaman lafiya a ƙasar. Sai dai zarge-zarge na laifukan fyaɗe da cin zarafin fararen hula sun dabaibaye ayyukan sojojin hayan na vagna a kasar. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Ta gaida Malama Ramatu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu kuma ga hawa da ci gaban labaran duniya. mai ba gwamnatin amurka shawara akan tsaro jan sullivan ya rage kwarin gwiwar da yake da shi game da yarjejeniyar ganin komai ya koma daidai tsakanin isra'ila da saudi arabia da washington ke aiki a kai ganin wato da yin watsi da rahotanni da ke ganin ba makawa ga faruwa hakan da yake bayani ga manema labarai a ranar talata sullivan ya ce har yanzu akwai hanyoyin da za a iya bi cikin mutuntawa ga dukkan abubuwa da aka tattauna a kansu a watannin baya sullivan da mataimakan shi sun fara tattaunawa ta daban da saudiya da isra'ila domin share fagen samar da matsaya zaman lafiya tsakanin kasashen biyu na da mahimmanci matuka kuma zai amfanar da amurka ta gagarumar hanya sullivan ya faɗa a yayin da yake ƙarin haske game da alfanun samun tsayayyar yankin gabas ta tsakiya inda ƙasashe za su iya haɗa gwiwa akan komai kama daga tattalin arziki zuwa fasaha da tsaron yankin sullivan ya yi wato sullivan ya ce komai game da ganawar da ake sa ran za a yi tsakanin shugaba joe biden da yarima mai jiran gado na saudiya yarima muhammad bin salman a gefen taron manyan kasashen g20 da za a yi a new delhi a watan gobe ma'aikatar tsaron siriya ta faɗa a jiya laraba cewa dakarunta na ƙara ƙaimi a hare-haren da suke kaiwa kan sansanin 'yan tawaye da rumbunan aji makamansu da harar gwamman mayaka a daidai wani yanayi na karuwar tashe-tashen hankula wata sanarwa ta ce sojojin siriya da dakarun sojin saman rasha baki ɗaya sun kai hare-hare ta sama da na atilare inda suka hari hedikwatar 'yan ta'adda a yankin ƙasar na aleppo lakatiya da hama bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa a kan yankunan da ke hannun gwamnati da ke yankin ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren sun yi sanadiyar mutuwa ko raunuka ga gwamman mayaka ma'aikatar ta ce an kaikaici sansanin 'yan ta'addan da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da suke kaddamarwa da garin da suke jirge da harsasansu kungiyar masu ikirarin jihadi ta hayat ta hasiri al-salam wadda tsohon mai alaka da kungiyar alka'ida a siriya ke jagoranta na da iko dan kan dan abin da ya rage na yankin idlib da wani bangare na yankin da ke daura da yankunan aleppo hama da lakatiya a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toba Dalla. babbar jam'iyyar adawa na amurka ta republican ta gudanar da muhawarta ta farko ga masu neman mata takara a zaben shugaban kasa na baki inda mutane takwas ciki hadda tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence da tsohuwar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley suka fafata kusan sa'o'i biyu a wata zazzafar muhawara da take cike da hatsaniya sai dai tsohon shugaban amurka donald trump da ake ganin shine kan gaba a duk ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a bai samu halartar muhawarar ba na tuntuɓi malam hassan jibiya mai sharhi akan siyasar amurka ko me ya ɗauke masa hankali a wannan muhawara sai ya ce abin da ya fi ɗauke mana hankali a cikin wannan dibetin wato shine yanda tsohon shugaban ƙasa trump ya ce ba zai halarci wannan muhawara ba duk da ya cancanci a ce ya zo ya halarci ta to amma waɗanda ke kan dandamali ɗin su takwas 'yan takarar sun ji tsoron yawancinsu a kasarinsu sun ji tsoron wato su kushe ainihin manufofi da halayensa in ka saki ma ka taba shi su 'yan kallo za ka ji suna maka ihu suna yehuwa eh, da sauransu kamar tsohon gwamnan new jersey chris christie da ya fito wato karara ya ainihin soki shi trump din wallahi da aka ci gaba da yi masa ihu sai da ya daina magana ya kasa magana har sai da ya jira sannan aka yi masa magana to wannan abin mamaki ne a ce wato duk halayen shi tsohon shugaban kasa trump wanda nan da kasa da awa da hudu zai kai kanshi ainihin hannun hukumar jihar georgia za a wato ainihin gurfanar da shi a gaban hukuma ya zama cewa ma kila an yi kamar an daure shi to amma kasance cewa wannan mutum shine wanda har wa'annan wanda suka zo kallon wannan muhawara e, ko kuma a ce yawancin 'yan e, jam'iyyar republicans suna goyon bayan shi wato abin da yake nufi babu wani abin da trump zai yi yanzu wanda za a su wato suke goya mashi baya shine kawai wato ga dukkan alamu dai shugaba ko kuma tsohon shugaba donald trump yana da farin jini da ka iya sake zama ɗan takarar jam'iyyar kenan to ai yanzu tun ma kafin a zo wannan takarar shi kanshi abinda ma ya sai ya ce ai ba sai ya zo wannan muhawara ba saboda ya ga ƙuri'ar ba sun jin ra'ayin jama'a particularly ta 'yan su republicans ya nuna cewa yana yayi ma kowa fintin kau a cikin wanda suke neman wannan kujera ta zama dan takarar jam'iyyar republican to sai ga cewa ba a cikin maganganun shi to me yasa ma zai je ya bata lokacin shi bayan ya san shi yana gaba da kowa to to to shine dai abin da ya faru To kana ganin yadda harkokin shari'ar nan ke tafiya akwai yiwuwar Trump zai samu daman zuwa ya shiga cikin masu takara? A kwarai kuwa tunda yanzu shi ke gaba akwai wannan tuhume-tuhume da na ainihin gwamnatin tarayya da na kuma jihohi yanzu kamar jihar Jihohi da take tuhuma shi da laifuffukan ainihin wato hana zaɓe. su idan ba wani abu ya faru ba aka ce ko an ɗaure shi ko wani abu ai trump ga can ya zama ɗan takarar republicans ma ya gama kasan idan ya zama shugaban kasa kuma kasan kasan zai iya yafe ma kansa ma duk wannan laifuffuka da ake tuhumar su da shi a matsayin shugaban kasa yana da wannan ah, hurumi abin da hurumin da ba shi da shi shine kamar na jihohi kaga kamar gundumar manhattan tana eh, tuhumar shi da wasu laifuka sannan kuma yanzu an samu wata gunduma a georgia ita ma tana ainihin tuhuma shi to shi ne dai kawai inda zai iya samun matsala kila ko da ma ya samu ya shiga takarar kila wa'annan laifukan su iya hana shi ah, ya fito ya nema idan aka ce kamar tsarin eh, kundin tsarin mulki ya hana mai laifi kaza da kaza ah, wato yin takara Malam Hassan Jibiya ke nan mai sharhi akan siyasar Amurka a tattaunawa da muka da shi to sai a biyo mu a mu na hantsi domin ci karashin wato ci gaban wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu ko ga shirinmu na gaba ni waɗannan matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin kukan mata kuma su ɗauki wasu matakai ganin an gudu tare kuma an tsira tare. gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye wasunsu ba su yi karatu ba shi yasa ba su san yancinsu ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano inda aka samu macen farko da ta zama babban alkalin jiha. maka kuma yi alkawalin direwa wannan makon. sai dai baya ta haihu domin kuwa mata a najeriya sun ƙara samun ci gaba tare da rantsar da mata shida a jerin ministoci da za su yi aiki a gwamnatin tinubu wannan ne kuma adadin mata mafi yawa da wani shugaban ƙasa ya ba ministoci a tarihin ƙasar duk da yake mata a najeriya ba su kai ga samun kaso 35 cikin 100 da suke nema ba suna ganin waɗannan matan za su iya zama zakaran gwajin dafi su kuma buɗe kafa ta samun karin mata a matsayin shugabancin. Mukalar da shirin domin iyali ya tattauna kenan da masu ruwa da tsaki a zaman da bakiliyanmu Zainab Babaji ta jagoranta. Sunana Hajara Shida Usman Yahaya, shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na Basa Local Government a nan jihar Plateau. sunana hannatu dushu na aiki da ministry na information and communication hajiya rashida barin fara daga gare ki me kike gani waɗannan mata da aka ba su makamai idan muka dubi inda aka ba su kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zaɓo innan mata wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zaɓe su allah ne ya zaɓe su to babban burina a nan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne su kuma ji tsoron allah su tallafa wa matan da aka ce su yi aiki da su kuma su binciki duk matsaloli na mata akwai matan da da dama ana cin zarrufansu wanda gwamnati ta san wasu kuma gwamnati bata san wasu ba to zan iya ce wa'ina matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin damuwoyin kuka mata kuma su ɗauki wasu matakai don ganin an gudu tare kuma an tsira tare sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take karkashin su yanzu gaskiya har ga allah babu amo babu labari da za mu iya ce an dube zaɓi ne aka yi an ba su ne amma me sai su duba su ga ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka sana'o'i ne a'a dan jari ne a gida a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya daukan duk hakkokin da Allah ya ɗaura musu akan matansu Hajiya bari za mu dawo kan wannan. A madahannatu me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na kololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka. Menene matsalolin mata a ganinki? Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. So da dama ana cin zarafin mata a gidan aure. wasu za ki ga mazajen sun sake aikin gida sun sake kula da 'ya'ya sun sake ba da abinci a gida mata ne ke ɗau nauyin wayannan abubuwa duka so ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su ɗan kuɗaɗe kaɗan-kaɗan na sana'a da kuma taimaka musu wasun su ba su yi karatu ba shi yasa ba su san yancin su ba so idan aka taimaka wa wayannan mata an bude musu an ba su zarafi su yi karatu an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a za su lura da kansu za su kuma lura da 'ya'yansu ki magana cewa matsala ta farko shine a wato maza ba sa daukan haƙƙinsu ko kuma ba sa sauke dukkan nauyin da ke kansu uh, banda wannan wato kaman bangaren su ilimi da sauransu fa kina ganin kaman matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman na mata musamman ma a arewacin najeriya to zan ce akwai ci gaba amma duk da haka ba za a rasa ba in kika je kauyuka da wasu ko biranen ma za ki akwai mata da yawa da ba su yi karatu ba saboda haka ana cin zarafin su saboda ba su san yancin su ba ba su san daman su da hagun su ba duk inda aka ce su yi shine kawai za su yi amma idan matan nan sun yi karatu sun samu abin hannu an empower nasu za su yi kokari su fidda kansu su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata na mata su sa da za su bi su tabbaya da 'ya'yansu kuma so ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu To Hajiya Rashida barin dawo bangaren ki kamar yadda ita madan Hannatu ta yi magana wato akwai matsaloli game da mata banda waɗanda ta faɗa menene kike ganin kamar matsalolin da mata ke fuskanta banda wanda ta faɗa na san akwai kamar cin zarafi da ta yi magana da batun ilimi a waɗansu al'adu zaki ga ana tauye ma mata haƙƙi musamman ko na raba gado da sauransu waɗansu al'adu dai waɗanda suke cin zarafin mata kina aiki musamman a cikin ƙauyuka tare da waɗannan mata me kike gani waɗanda yake ci musu tuwa ƙwarya gaskiya akwai cin fuffuka da dama da ake yi wa mata musamman na ƙauyuka babu ma haɗi ma akan matan birni da matan ƙauyuka wata tana yi sai ta fita ta je ta nema ta dawo ta zo ta yi ma 'ya'yanta ta kuma yi wa mijin ga matan nan ratata zaki gansu da mazajen amma suna ne sunan mijin kuma wannan abu ya shafi bangarorin nan ne da nake sake jaddada muku guda biyu babu musulmai babu kirista duka yanzu abin ya zama ruwan dare Za ki samu wata ta zo eh to sai fa ta fata ta je ta nemo abin nan da za su zo su ci ita da 'ya'yan shi kuma mijin yana nan bai ma san darajanta ba ne a'a ban sani ba ko kuma a'a bai san shi ciwon 'ya'yan nan da ya suka haifa da matan nan ne ban sani ba to wannan abu yana matukan cimun tuwo a ƙwarya kamar yadda nake shiga cikin lunguna-lunguna nake jiyo kukan mata 'yan uwanmu sannan kuma ni gaskiya ina kira ga wa'annan kwamishinonin mata gaskiya su tallafa su ji kukan mata su ji kukansu sosai su tallafa su dan kula da inda ake koyawa mata sana'o'in nan idan za mu koyar da sana'o'in matan nan su zo in suka zo suka gani su san me da a tallafa mu wa'annan matan su dan yi dogaro da kansu yau an ce mata ƙanana gobe su ne iyayen gobe kin gani sannan kuma in aka ce yau an bayuwa mace ɗaya tarbiyya to kamar an tarbiyyar da mata al'ummar duniya ne To, so, uh, Madahanatu, idan kika duba matan na ministoci da aka ba da su su shida suna rike da mukamai ne musamman waɗanda kusan za a ce kai tsaye ya shafi mata musamman akwai madan dr beta edu wanda ita ce minista na jin kai da kuma rage talauci wanda mun san cewa mata suna fuskanta akwai kuma ministan al'adu da fasahan kirkire da kuma tattalin arziki akwai ministan masana'antu na kasuwanci da zuba jari duka mata ne akwai karamar minista na samar da ayyukan yi da kwadago akwai kuma minista wanda ita dama harkokin mata ne sannan kuma akwai minista na harkokin 'yan sanda musamman wanda ta fito daga jihar nasarawa da yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an ba ku. an ba ku gurbin an ba ku mukamin amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da da ake fuskanta ba a samu an warware su ba idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara waɗanne matakai kike ga kamar za su sa domin a ce an samar ma mata aiki an samar ma mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa akan wannan da kuma waɗansu batutuwa. Kafin nan ku tari shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na yamma domin jin hira ta musamman da muka yi da babban alkalin jihar Kano DJ Aboki. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa jihar Plateau da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar. Sai kuma wakili wakiliyarmu Zainab Babaji da ta zagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da daidaita sautin shirin a majalinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Menene duniya, menene dadihin duniya. To ma a gaishe ki da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. hukumar jiragen sama ta rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan wagner yevgeny prigozhin da ya jagoranci wata ya kware ta da kayar baya akan sojojin rasha a farkon shekarar nan yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin moscow a jiya laraba inda mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu hadarin ya haifar da zargi a ran take inda makomar shugaban kamfanin na wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan da ta kayar bayan da ya yi akan sojojin na rasha cibiyar kula da kare cututtuka ta amurka cdc ta faɗa a jiya laraba cewa sabuwar ƙwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba ba286 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar covid-19 a baya ko kuma waɗanda suka karɓi rigakafi. hukumar ta cdc ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in kwayar cutar ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da kwayoyin cutar da aka samu a can baya To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga abokin aiki mu Muhammad Amin Lamte tsohon ma'aikacin gidan talabijin Metro TV a birnin Accra na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Fati mai masa wanda Allah ya masa ya bata rasuwa a jiya Laraba kuma aka yi jana'izar ta ajiyar kuma za a yi addu'ar ta gobe Juma'a bayan sallar la'asar kenan a kofar gidanta da ke unguwar Kawo kudi yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ba da umarni da ma mu na wannan safiyar mr david baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam